alhamdulillah wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin muhammadin salawatu rabbi wa alai wa ala azwajihi ummahatul mu'minin wal mu'minat wa ala sahabati hisabikin al awwalin wa ala man ihtada bi huda واستنى بسنته بدا ودعا بدعوته من قريب او بعيد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar yadda magabata na suka gabata suka gabatar da wa'azi tun daga mai wa'azi na farko har zuwa kan shi dokta shugaban majalisar malamai ta wannan jiha mai albarka ta taraba wanda kafin shi mataimakin shugaban majalisar malamai ta jihar benue ya zo ya yi wa'azi kafin shi kuma shugaban kwamitin wa'azin matasa ta kasa gaba daya ya zo ya gabatar da wa'azi haka kafin shi kuma shugaban kwamitin wa'azi na jihar taraba shi ma na matasa ya zo ya gabatar da wa'azi to yanzu idan kuka duba za ku ga dare ya yi kwarai kuma gaskiya karantarwar da muke bukata an ba mu karantarwa da yana roƙon masu allah gaba ɗaya tun daga wa'azi na farko mai wa'azi na farko har zuwa wanda ya dakata kafin a kira ni allah ya sa sakamakon wannan aiki gidan aljanna muwa da muka saurare su mazanmu da mata da mai martaba sarki duka allah ka sa sakamakon wannan aiki gidan aljanna to sakamakon haka nan ni wa'azin nawa a takaice zan yi saboda an riga an karantar da mu aiki kuma kun san na ɗauki wasu muhimman kalamai daga wa'azozin waɗanda suka gabace mu wani ya yi wa'azi a kan cewa mu yi ƙoƙari mu rike tauhidi saboda akwai waɗanda idan tafiya ta yi tafiya sai kaga sun bar tauhidi kuma sun koma shirka shirkan nan ko ta wajen bokaye ko ta wajen masu aljani ko ta wajen maganan maita da dai sauran abubuwa duk waɗannan abubuwa 'yan uwa musulmi ba addini bane shirka yana rushe musulunci shi yasa Allah mai girma a ɗaukaka yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله يتي والنبي ولقد حقيقة أوهي إليك من يوحي زوا غريك يا كي محمد ba kai kadai ba wa ilal ladina min ko mun yi wahayi wa annabawa da suka zo kafin kai cewa cewa la in asharakta la yahbatanna amal lalle idan kai shirka aikinka za su ɓaci wala ta kunan minal na kuma za ka zama hakika cikin asararru to me yasa za ka fahimci addini a da yanzu kuma ka koma shirka wallahi kar ku yarda da shirka shirka masiba ce domin ita kadai ce zunubin da Allah ya cire ta a duniya ya ce ba zai taba gafarta ma wanda ya mutu yana yin ta ba hadisul kudusi mai girma da daukaka yana cewa yabna adam إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي manzo Allah ya ce ya kai dan adamu in ka zo mun cike da duniya da kurakurai daga ko ta ina laifukanka ne sun baje wuri amma da na duba na gaba shirka ina iya gafarta maka dukkan kurakuran nan kai ga aljanna sharaɗi shine an duba an gaba mai babu shirka a ciki don haka 'yan uwa mutanen damfar kar ku bari masu shirka su damfare ku domin shirka ba ta da amfani ba ta da rana kuma ba ta ba da komai da wannan muke addu'a wa mai martaba sarki allah ya kara masa lafiya allah ya kara ma wannan gari albarka allah ya kara ma wannan gari tarin dukiya sannan kuma wani dan uwa ya yi wazi a kan nisantar zina domin zina masiba ce allah mai girma da ɗaukaka ya haramta ta kuma duk wanda ya yi zina yana da hukunci a nan duniya idan ba ya masa a duniya ba ma in ya je lahira zai yi karo da ita kuma zina ba ɗabi'ar mutanen kwarai ba ne zina allah baya santa Allah ma cewa ya yi wala taqrabu zina innahu wala taqrabu zina innahu na fahishatan wasa a sabila Allah ya ce wala taqrabu zina kar kusanci zina kusantar ta ma kar yadda ku yi kun san shedan babu abin da yake so kamar ya ga sa samari da budurwa suna zinace zinace saboda duk lokacin da aka yi zina manya-manya alheri da aka kaddaro su same ka sai ka ga sun kauce manya-manyan masibu sai su zo su biyo kanka daga cikin mafi kankanta a cikin masibun na zina sai ka ji an ce ya kamu ko ta kamu da cutar kanjamau ana cewa an kamu da cutar kanjamau to dole idan mutane suka sani duk son zinar mace ba za ta yarda da kai ba in yi ta bata da ciwo ko kai ma ana cewa ta kamu da cutar kanjamau duk yadda kake son zina in ka san tana da kanjamau kai baka da shi kai ma gudun da kake yi to karmun cuta kenan a cikin cutarwar zina shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikin waɗannan abubuwa guda bakwai fakala zina da yin zina zina ma tana mubikat ne tana halakar da mai yinta shi yasa Allah mai girma a ɗaukaka a cikin sura da ake kira suratul furkan da yake sifanta mana suwaye ibadur rahman sai mana Allah madaukakin sarki ya ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه fihi muhana. ga Allah da ya zo ambata mutanen kwarai sai ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akar mutanen kwarai su ne waɗanda ba su bauta wa Allah tare da wani kun ga shirkan nan da muke magana a nisance shi in ka ga mutum yana shirka to rabon mutane sai da in ya toba sannan kuma mumini na kwarai wala ya an nafsar lati harrama allahu illa bil haqqi ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta kashewa ko don kuna da rikicin gona da mutane ka ɗauki makami ko makamai ka je ka halaka su karka yi haka in ka je lahira ba daɗi ko don kuna da bambancin kabila da wani ka ɗauki makamai miyagu ka je ka halaka su in ka je lahira ba daɗi ko don kuna da bambancin addini da wani ka ɗauki makamai miyagu ka je ka halaka su idan ka je lahira ba daɗi don waɗannan duka ba dalilai ne da aka ce an yadda ka zubar da jinin mutum ba shi yasa na ji daɗi da jawabin da na ji shugaban majalisar malamai ta wannan jiha ta taraba ya kan gwamnan jihar taraba mu ma muna masa addu'a allah ya kara taimakonsa domin mu musulmi abin da muke bukata adalci idan aka samu adalci za ku same mu mutane ne masu saukin hali idan aka samu adalci za ku same mu mutane ne masu son zaman lafiya idan aka samu adalci za ku same mutane ne masu son ci gaban al'umma idan aka samu adalci za ku samu mutane ne waɗanda suke son haɗin kan al'umma saboda mu addinin nan namu addini ne wanda kowane bangaren rayuwa ka zo da shi musulunci yana da yadda zai zauna da kai lafiya amma kun gan mun nan musulmi baya daukan raini musulmi baya daukan zalunci saboda haka duk lokacin da kuma wani zo ce zai danne mu mu ma kuma za mu yunkura ko yana da mulki a hannunsa sai Allah ya taimake mu kansa to dan haka muna addu'a ma wannan gwamna saboda matakan da ake ganin yana dauka shine haɗa kan al'ummar jihar taraba manufar a samu jihar taraba sabuwa to allah ka taimake shi akan wannan saboda haka allah ya ce wala yaktuluna nafsan lati harrama allah kun ga mu'minai ba sa kashe ran da allah ya haramta don haka duk wanda ba musulmi ba hankalinsa ya kwanta babu ma addinin da ya haramta zubar da jini irin musulunci kuma jinin nan na kowa illa bil haqqi sai akan dalili in akwai dalilin da ya halatta ya halatta a kashe mutum kaga kotu ne za ta je ta tabbatar sai an yi bincike ba kawai zan ɗauki makami ko ina da bindigogi in tinkari gidan wani in ce a sa wuta wanda duk ya fito in harbe shi musulunci bai yarda da wannan ba babu inda addinin musulunci ya ce ka je cocin kiristoci ka je kama kashe su ko akwai wannan allah bai yadda ba don haka addinin musulunci addinin zaman lafiya ne sannan kuma allah ya ce wala ya kuma ba sa zina to kai da kace sai ka yi ta zina da 'yan mata kai da kace sai ka yi ta zina da matan aure ko ke da kika ce duk samarin garin nan sai sun kwanta da ke ki fitar da kanki daga cikin ibadur rahman daina tunanin cewa sunan ki fatima ne fatimar ki bai amfanar da ke ba daina tunanin cewa sunan ki aisha ne aishan ki aishar banza ce daina tunanin cewa sunan ki maryam ce maryam ɗinki ba ta irin waɗancan ba ne hakanan kai da kake da suna muhammad in kana tuna kowa baya ganin ka allan da ya halice ka baya ganin ka ne ka ce aini na san yadda nake yi ba wanda zai gan mu ƙarya kake allah yana ganin ka ba wanda ya san abin da muke kalla karya kake mala'iku na rubutawa ba inda za ka iya shiga ba mala'iku ko akwai dan adam baya iya zuwa ko ina sai da mala'iku kuma Allah mai girma ɗaukaka ya gaya mana lahumu akibatun min bayni ya daiyo min kalbi lahumu akibatun min bayni daiyo wa min khalfi na min amrillah Allah ya gaya mana lahumu akibat kowane dan adam yana da masu tsaronsa min bai ne dai gaba gare shi akwai mala'iku na san baka ganin su nima bana ganin su amma to my belief tunda mu musulmi ne akwai su din ko babu gaba gare ka akwai mala'iku baya gare ka akwai mala'iku ya fazo na min amrillah suna tsare ka da umarnin Allah sai kuma ka dauko ka kama hanya har ɗakin da ka je za ka shiga ba ka jin a ranka akwai mala'iku kai ka kaddara ma a ce ba mala'ikun Allah mai girma a ɗaukaka shi ya yi maka dukkan gaɓoɓin jikinka haka ne ko ba haka ba to akwai ranar da zai je ya rufe bakinka ba zai iya magana ba kun san waye zai yi magana hannuwanka ɗin nan ne za su yi magana za ka iya yin zina ba ka rungumi matar da hannuwanka ba to hannuwanka za su ba da shaida gobe kiyama a gaban Allah daga cikin waɗanda za su yi magana bayan hannuwanka sun yi magana kafafuwanka kuma sai su ba da shaida za ka iya yin zina ka cire kafafuwanka a gida ka ajiye sai ka yi da nan ka dawo zai yiwu za ka iya zuwa yin zina ka cire hannuwanka ka ajiye su dama hannuwanka na roba ne sai ka je ka yi zina kafin ka dawo ka maida su to aikin banza kake yi duk inda ka buya kai zina ana kallon ka me ya kamata ka yi ka tuba kuma barin gaya maka duk daɗe wanda mutum ya yana zina duk daɗe wanda mutum tana zina in ta tuba tuba ta gaskiya tsakani da Allah ta ce kai a sai abin nan haka yake aikin banza ne kuma wannan zinan da ke haifar da fushin Allah akwai mazinacin da zai rikima ce yana zina da ita tun daga karfe shida na safe kai karfe shida na yamma yana zina akwai shi akwai wanda zai iya rikin mace yana zina da ita tun daga karfe shida na safe ya kai karfe hudu na yamma yana zina akwai wanda zai rikin mace tun daga karfe shida na safe ya kai karfe goma sha biyu na rana yana zina da ita babu shi iyaya dan mintuna za su yi maka asarar addininka alhali kuma in kowa bai ganka ba da kafanka kaje to kafanka shaida ce gobe kiyama a kanka in kowa bai ganka ba da hannuwanka ka je hannuwanka za su gaya wa Allah ga abin da ka yi a ina na samu wannan dalili Allah mai girma ɗaukaka a cikin sura da ake kira suratu yasin sura ta shida, Allah ya ce al-yawma nahtimu ala abwayihim اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما Na haka don Allah a tuba daga zinace-zinace Allah ya ce ranar alkiyama in aka je za a binciko aikin bawa ana tuhumar ka laifukanka kana cewa baka yi ba sai Allah ya ce to mu rufe bakin dama mu muka ba baki ikon magana ko to yanzu baki mu rufe magana ki ta kare sai Allah ya ce bari mu nemo wata shaida a cikin jikinka sai Allah ya ba wa ainihin hannuwanka damar magana hannun nan da kake gani sai Allah ya ce hannuwa ku bani labari me yayi a lokacin da yake zama a damfar hannun da kaje kai zina da shi din hannun da kika je kika ba da kanki aka yi zina da ke hannun da ka ba da kuɗi wacce kai zina da ita hannun da je karɓi kuɗin lokacin da aka yi fasikanci da ke sai ki je hannuwa suna magana ce lokaci kaza a daidai wuri kaza ya zo ita ta kama shi ma ta kuma sakan masa jikinta kuma ya shiga cikin da ba aure kuma suka yi ba sai hannuwanka su ba da shaida to ina dabara kuma dan ka buya ai baka buya ba bayan hannuwa sun ba da shaida tsaf sai a ce to ga abin da hannuwa suka faɗi kafafuwa kun san wani abu kafafuwa su ce wallahi mu ne shaida da mu ya tattaka ko da mu ta tattaka ta je wannan guri wato kallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dan haka jama'a musulmi ba sa zina in ka ga musulmi suna zinace zinace to sun fada cikin bala'i ku kiyayi zina amma ku yi aure ku kiyayi zina matarka idan ka aure ta in ka kwanta da ita lada ake baka akwai hadisi akan haka ko babu akwai hadisi don haka wannan gari na damfar yadda allah ya taimake ku kuka shahara da aikin addini to dukkan raza'il akhlaqur raza'il miyagun ɗabi'un nan ku kyale su ba ruwanku da rigimar kabilanci ba ruwanku da rigimar gonaki a zo a haɗa ku faɗa da juna ba ruwanku da rigimar zinace-zinace kuma ba ruwanku da rigimar shirka don shirka ba ta muku amfanin komai mu koma zuwa ga allah mu bi allah allah zai taimake mu sannan daga karshe ku tuna allah mai girma a ɗaukaka yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kul inna ma izukum bi wahida قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين Allah ya ce wa Annabi "Kulka gaya كجا متانا دنيا ناك إنا جا مكو متانا دمفر مزنكو دماتنكو samarinku da dattijanku masu kuɗinku da talakawanku 'yan bokonku da manomanku da makiyayanku inna ma'a izukum bi wahida ina muku wa'azi da wata kalma guda ɗaya metece wannan kalma allah ya ce ka ce da su an ta komo lillahi masna wa furada ka je ka tsaya ka yi tunani tsakaninka da allah kai da mafi kusancin abokinka a garin nan ka ce wa'azin nan da aka yi jiya mu duba wa'azin nan wai gaskiya aka faɗa ko karya ne bayan kun yi shawara da abokinka mai cikan hankali kuka kalli wa'azin da malamai suka yi wa furada in ka je ka kwanta kai kaɗan ka ɗakin ka kai tunani kai kaɗai tsakaninka da allah da Allah ya ce zai sa kafafuwanka su ba da shaida din kana ganin bai isa bane da Allah ya ce zai sa hannuwanka su ba da shi su yi magana din kana ganin bai isa bane da Allah ya ce ya sa mala'iku duk inda ka shiga lungu da sako suna tare da kai kana ganin ba gaskiya bane Allah ya ce sun mata tafakkarun ku je ku yi tunani ma bi sahibikum min jinna wanda yake karantar da ku addini ba mahaukaci bane in kana jin kai kyakkyawa ne kyawawa nawa suka kwanta dama a garin nan in kana jin kai mai kuɗi ne masu kuɗi nawa suka kwanta dama a garin nan in kana jin kai dan bude ido ne masu bude ido nawa suka kwanta dama a garin nan duk wanda aka ce ya mutu ka sake jin labarin ya dawo kana tsammanin kai ba za ka mutu ba wata ba to don haka sun mata tafakkaru ku je ku yi tunani wannan wa'azin ba hauka ba ce gaskiya ake gaya mu in huwa illa nazirun lakum ne dai azabin shadid wannan gargadi ne gare ku gaba ga azaba mai tsanani in ba ku bi Allah ba to Allah ka ba mu ikon binka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar alhamdulillah mun saurari wa'azi daga bakin shugaban majalisar malamai na jihar lagos sheikh dalhatu abubakar kantana muna masa fata allah tabaraka wa ta'ala ya saka mashi da alkhairi kuma insha Allah gobe za mu sha lacca daga bakin shi malam da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mishi gudumawa so kamar yadda aka sani shine mai wa'azi na karshe kuma insha Allah kafin a kira wanda zai zo rufe da addu'a ku kasance da Dr. imam ahmad adam al-kutubi domin kallon karatun littafin tarihin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai dinga zuwa muku kowace ranar litinin misalin karfe bakwai da rabi zuwa karfe takwas na dare maimaicin shi zai kasance ranar talata da safe misalin karfe goma sha ɗaya da rabi zuwa karfe goma sha biyu insha Allah. domin sauraron darasin kitabu tauhid wanda zai dinga zuwa muku akwatin talabijin ɗinku ranar lahadi da misalin karfe 8 zuwa karfe 8 da rabi na dare wanda maimacin shi zai dinga zuwa muku da misalin karfe 12 zuwa karfe 12 da rabi a kowace ranar litinin na rana insha Allah domin shiryarwa da faɗakarwa ku kasance tare da gidan tibinmu na al-irshad al shirya daga Allah mai ka ɗauka